Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a Ghana kuma muna nan akan Alfa Radio. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa ta intanet a ko da yaushe akan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Alhamis 21 ga watan Satumba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu muna ɗauke da rahoto na musamman akan wasu 'yan kabilar Ibo da suka jaddada Najeriya ƙasa ɗaya ce. mazauna ciwon kasa ah, ɗaya ce a yau za mu so mu ji ra'ayinku ne game da ayyana ƙungiyar masu fafutukar kafa ƙasar bayafara wacce ake kira da ipob wato ipop a takaice a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alama tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alama tarawa a farko za mu kawo muku labarin wasanni amma kafin nan ga labaran duniya. thank you jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran amurka ta ƙara yawan taimakon da take baiwa ƙasashen yemen da sudan ta kudu da najeriya da kuma ƙasar somaliya domin agaza wa miliyoyin mutanen da ke fama da rashin abinci da kuma rikici ya shafa za a ba da ƙarin taimakon kuɗi dala amurka miliyan 575 ga ƙasashen guda hudu shugaban hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta amurka mark green shine ya bayyana haka a wajen babban taron majalisar ɗinkin duniya da wannan taimakon kuɗi amurka za ta samar da taimakon ɗaukai ɗaukin gaggawa da samar da abinci mai gina jiki da magunguna da inganta tsabtace muhalli da matsugunai na gaggawa da kariya ga waɗanda rikicin ya shafa a cewar wata sanarwa da hukumar ta fitar amurka za ta kuma samar da ruwan sha mai tsabta da kuma tallafawa shirin kiwon lafiya da tsabtace muhalli domin magancewa da kuma rigakafin barkewar annobar cututtuka waɗanda suka hada da kwalara wadda ta ƙici ta cinyewa a ƙasashen guda hudu miliyoyin jama'a na buƙatar taimako wanda ƙasashen guda hudu eh, miliyoyin jama'a na buƙatar taimako a waɗannan ƙasashen guda hudu sakamakon tashe-tashen hankula da bil adama ya samar da kansa a cewar hukumar idan aka hada da taimakon na baya-bayan nan zai kama jimlar kuɗi kusan dala amurka biliyan biyu da biyar na taimakon ɗaukin gaggawa tun daga farkon wannan shekara. Shugabar ƙasar Liberia Ellen Johnson Sirleaf na da ƙwarin gwiwar cewa ta samar da hanyar da za a gudanar da zaben ƙasar cikin adalci a wata mai zuwa. Domin shugabannin ƙasar na gaba su ci gaba da tabbatar da zaman lafiya a ƙasar. a wata hira ta musamman da ta yi da abokin aikinmu na sashen turanci peter clotty ya yi da ita mrs Sirleaf ta ce an ɗauki matakan da za su tabbatar da ɗorewar zaman lafiya a lokaci kuma bayan zaben wannan shine yadda ya kamata kuma na riga na yi duk abin da ya kamata in yi domin tabbatar da ganin sun fafata da kyau a zaben mai zuwa a cewarta saralib ta shugabanci kasar tun zaben da aka gudanar a shekarar 2005 bayan yakin basasar kasar na biyu amma wa'adin mulkinta na biyu ya cika 'yan takara ashirin ne daga jam'iyyu shida ke neman mai gurbinta waɗanda suke ta yin muhawara a bainar jama'a labarin na zo muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau alhamis prime minister iraki haidar al-abadi ya bayyana cewa dakarunsa sun fara kokarin kwato birnin hawija daya daga cikin gari na karshe da ke hannun mayakan 'yan kungiyar isis mayakan kungiyar isis na rike da birnin hawija tun shekarar 2014 a lokacin da kungiyar ta mamaye wurare da dama a arewaci da kuma kudancin kasar. majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa sama da fararen hula dubu goma ne suka arshe daga wuraren cikin shekaru uku da suka wuce an kesta cewar faɗan zai iya shafar mutane dubu tamanin da biyar da suka rage a wannan wuri a yau alhamis ma'aikatan ceto a ƙasar mexico sun ci gaba da ƙoƙarin kaiwa ga waɗanda suka makale a cikin gine-ginen da suka rushe a lokacin mummunar girgizar ƙasar da ta hallaka sama da mutane 230 Ɗaya daga cikin aikin ceton da aka gudanar a birnin Mexico an yi shi ne a wata makaranta wanda a jiya Laraba ma'aikatan suka hango wata yarinya da ke cikin wani gini da ya rushe kuma sun tabbatar tana da rai lokacin da suka ce ta yi motsi da hannunta. An gudanar da wannan aikin nema zuwa daren har zuwa daren Laraba. yau a har zuwa daren yau alhamis tare da yin taka tsantsan don kaucewa rugujewar tarin baraguzai yayin da suke ƙoƙarin kaiwa gareta. rodolfo rubalcava ɗaya daga cikin ma'aikatan ceton ya faɗa wa gidan talabijin na foro cewar yarinyar ta faɗa musu sunanta farida kuma bayan haka ta faɗa musu cewa akwai sauran yara biyu da kuma sauran mutane amma ba sani ba ko suna da sauran rai. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar da kuka ji daga farkon shirin wasu 'yan kabilar Ibo sun jaddada Najeriya ƙasa ɗaya ce. Ga rahoton sanusa Adamu. Ibo kwenu, Ibo kwenu Al'ummar Ibo mazauna jihar Adama ke rera taken kabilar su jim kaɗan bayan taron manema labarai da suka kira a cibiyar 'yan jaridu ta Najeriya reshen jihar Adamawa don ƙara jaddada matsayinsu na ci gaban Najeriya ƙasa ɗaya dunkulalliya da kuma nuna gamsuwarsu da matakan ƙare lafiyarsu da dukiyoyinsu da gwamnatin jiha ke ɗauka. Na tambayi shugaban al'ummar Ibo na jihar Adama Igwe Godwin Omenika wani tabbaci zai baiwa al'ummar Ibo mazauna jihar Adamawa da ma 'yan uwansu da ke gida a kudancin Najeriya na su da fargaba musamman ga waɗanda ke shirin mai da mata da yara zuwa su na asali. Don haka na gani cire na ce musu kari ko wuyi tafi dun da ina nan sun ce mata na ba gari nan ranar sunday na ke mata na mata duk yaro na eh, my face dot ya je yana ya je ta yana zona kaman da mata suke ji eh, na ce dawo do a game yana ta ci ma mata na yana nan je yana nan na ce mata ne dawo mu gani mu zona da ko ji ba mu gudu muna gari ai don mu dan gari ai a garin da na zona cakar arba ina idan je kuma. Dattijo dan sama da shekaru 75 Chief Godwin Ogogo wanda ya share sama da shekaru 40 a yola fadar jihar Adama ya faɗa a hirar da ne da shi kan matsayarsu cewa ba sa goyon bayan 'yan aware na kudancin ƙasar nan. A raba yi wannan bai kamata eh dukan mu ɗaya ne ba zai mu tafi ba kuma ba za raba ba. Haka eh, to amma yanzu kun gamsu da matakan tsaro da aka dauka domin. To abun da aka doka Adama wannan mun gamsu da shi ina muna son shi haka yake. Eh shi kai kowa ya duk wurin da mutanen mu suke kowa ya zauna hankali halinsa ba abun da zai faru kuma abun da gauna ya gaya mu haka yi. A can Taraba makwabciyar jihar Adamawa, Chief Joseph Uchedu shugaban al'umman Ibo na jiha kuma mai baiwa gwamnan jiha shawara na musamman kan harkokin zamantakewa ya faɗa wa muryar Amurka cewa babu gaskiya raɗi raɗi da ake yayatawa na wasu al'umman su da ke mai da iyalansu gida domin fargabar rashin tabbacin abin da zai iya faruwa bayan karewar wa'adi da matasan arewa suka ɗiban masu. Ina so mu zama tare, mu zama tare, ba so damu mu domin dukan mu dan wane mu dan Najeriya amma ya kamata a yi gani wasu Najeriya sai dai kare a ce wannan ya zo daga arewa wannan ya zo daga wannan biribiri wannan yanar ba mu so irin wannan. Eh, Madam Peace Okeke malamar makaranta a garin Jalingo wadda ta ce babu inda za ni saboda yara da nake karantarwa na matukar kaunata kuma na ɗauke su ya'ya ne gare ni. Ta ce na yi imani da kasance cewar Najeriya kasa ɗaya dunkulalliya. A bangare guda muna faɗakar da Fulani matasa kada su yarda a yi amfani da su wajen tada fitina. A ɗaya bangaren kuwa mun ɗan ɗauki kafa wajen safarar shanu kudancin Najeriya don mu sami damar nazarin yadda lamura ke tafiya. In ji shugaban ƙungiyar Miyatti Allah ta Najeriya reshen jihar Taraba Alhaji Jawuro Sahabi. Amma dai da farko mu ɗan ja kafa kan cewa kada mu tashi maganar dukiyarmu da rayukanmu. Mu ba mu san abin da ke faruwa can ba mu san shirin su ba. A ga haka muke cewa mutane mu su yi hankali da shiga shan wurare amma mun san tabbacin cewa jami'an tsaro sun dauki mataki da dukiyarmu da rayukanmu a doka mun gaya musu ayi takasansa. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya. To yau za mu so mu ji ra'ayinku ne game da ayyana kungiyar masu fafutukar kafa ƙasar Biafra wacce ake kira iPop a takaice a matsayin kungiyar 'yan ta'adda da kotun gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi sai a kira a bayyana ra'ayi amma Kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Zancen da zanihi, zancen ciyon idanuwa ne, ciyon idon amadari, ilimi abokin tafiya. idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai rashin idanu ya yi hasara babba kowai rashin idanu nan ce ya yi hasara babba rishin idanuwa shata mu ba mu so ne rishin idanuwa shata mu na gudu ne Itun da ba ku so ne, har ya kasance na gudu ne ku ɗauki jawabin da zan faɗi. e da ba ku so ne har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi ciya ido a Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To bari mu fara daga jihar Kaduna Najeriya wake magana. To mai magana Ibrahim Alaramma mai aski riga cikin. To Alaramma menene ra'ayinka? Hello ah, Alaramma. Kungiya da aka yi a gaskiyar magana ya yi daidai kuma tuntuni ma ya kamata a ce gwamnati ta ayyana ta. ina iyaka yanzu eh, matakin da duk ya kamata gwamnati ɗauka don a samu zaman lafiya a wannan ƙasa namu kuma a ga wannan hello malam ibrahim alarama to malam isa ne daga yobe to alarama ta waisa ta faɗi kenan so yobe yobe a ah, ya sunan ka kace sunana isa usman koka to malam isa usman koka menene ra'ayinka ra'ayina ba ra'ayina kan gaskiya a shine wato 'yan ipob wannan sun zama tsageru ne saboda mu shekara nawa muna tare malamai mu ma da kowa mana karatu a nan a nigeria a jihar Yobe tun da farko daga 1961 zuwa 78 duk inyamurai ne kuma mun zanna tare da su mun gama lafiya kuma har yanzu muna tare da inyamurai a nan kasar ba abin da ya taba hada mu da su saboda haka wannan kungiya ba ta da amfani ya da aka soke ta aka ayyana ta a kungiyar 'yan ta'adda. To Malam Isa mun gode kwarai da gaske. Bari mu tsallaka jigawa. Wake magana daga jigawa. Alhaji Babandi Bofar ne daga cikin jihar Jigawa. To Alhaji Babandi menene ra'ayinka game da wannan maudu'i? Eh, ra'ayina game da wannan yanzu dai ina muku sanin da aiki tukuna kan wani al'amu. To muna amsawa muna amsawa sannin ka. To dama su wannan mutane sun yi tsaya sun yi tunani ita kanta bangaren kudin nan najeriya arewacin najeriya ne suka gina ta saboda haka abin da suke bai dace ba ya kamata su yi hakuri najeriya guda ɗaya ce a tsaya a dunkule a haɗa kai a ci arzikin ƙasa gaba ɗaya To, madalla mun gode Alhaji Babandi bar kuma mu tsallaka Katsina birnin Dukko wake magana daga Katsina. Sunana Muhammad Sani Balarabe. to muhammad sani balarabe menene ra'ayinka eh, gaskiya ina ra'ayina shine wannan abu da aka yi ma wannan kungiya ta ta biyafara ya yi daidai hmm, me yasa ka ce haka yin haka zai sa a samu zaman lafiya a najeriya baki daya hmm. wannan shine ra'ayina to to madalla mun gode malam muhammad sani balarabe bari mu tsallaka yobe kuma wake magana daga yobe abubakar jambo ne da gasho To, Abubakar Jumbo, menene ra'ayinka? Ra'ayina dukkan mutumin da aka ce ya ɗau makami har ya ɗaga tuta yana kashe mutane kan ai ya zama ɗan ta'adda. Wannan magana da aka yi 'yan ta'adda ne cikakku. To. Shi ra'ayina. Salamu alaikum. To, alaikum salam, mun gode. Abubakar Jumbo, sai kuma Kaduna garin gwamna, wake magana daga Kaduna. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. sunana abdullahi lala su na tashar mota kawo a kaduna tarayyar najeriya to abdullahi lala barka da haka. yawa barkan ka dai yawa barka ka dai so menene ah, ra'ayinka to gaskiya magana a gwamnatin tarayya ta yi rawan gani akan wannan kungiya da ta sauke ta saboda za ka gani tun lokacin a yakin biafra da aka gama daman wannan kungiya an riga an soke ta a najeriya to wa'ansu ne da ba sa son zaman lafiya suka dawo da ita to shine irin ana tunanin kamar gwamnati tana tsoron su ne to yanzu gwamnati ta fito ta ƙara ayyanawa akan matsayin 'yan ta'adda to hmm. saboda haka ina son ainihin su sojoji wanda suke yankin wajen nan to kalubale a gare su yana da kyau duk wani wanda yake da alaka da wannan eh, kungiya ya kamata a kama shi a gurfanar da shi a gaban kotu saboda yan baya ma in za su ƙirƙira wata kungiya in dai ba ta alheri ba ne to kaga kalubale a gare su sai su bari To Madalla Abdullahi Lala, a bari mu karasa jihar Niger, wake magana daga jihar Niger. Hello? To ina kyautata zaton layin na jihar Niger ya yanke. To, hello, ba ke magana? Wa alaikum salam. Naija ne ko Kaduna? Kaduna ne Nazir. To, Kaduna barka da warhaka. To, san da aiki Malam Nazir. Suna na Murtala yana kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To, Malam Murtala, menene ra'ayinka? e wannan ai abin da ya kamata kenan kuma mutanen nan ka duba fa hatsarin su ma yafi hatsarin kungiyar aiki da Boko Haram tunda su wayancan kaga tare ka roƙe suke su kuma wannan sun fito ma fili. da makaman zuwa ga a yanar gizo-gizo ma suna nuna suna da makami mai linzami da makamancin haka ai an musu ma'adalci ya kamata gaba ɗaya ma a share sa bayan ƙasa ne saboda sun nuna tsagerar ya su ce ba za mu a yi zaɓe a wani yanki ba. To bari mu tsallaka jihar uh, Benue wa ke magana daga jihar Benue. Alhaji Mahmud Zangina daga jihar Benue. To Alhaji Mamu Zangina. Uh, menene ra'ayinka? Wannan mutane gaskiya tsakanin da Allah gwamnati ta yi daidai abin da muke so wallahi. domin suna tayar da hankalin bayan Allah kuma suna cutar da bayan Allah saboda haka ina muku gaisuwa irin kokari da kuke yi ku ma'aikatan jihar eh, mutanen eh, ma'aikatan radio america allah ya saka muku da alkhairi mare amurka to mun gode mu ma ali imamu so bari mu tsallaka kuma adamawa ke magana daga adamawa eh, isa abdulhamid ne yake magana to isa abdulhamid barka da warhaka menene ra'ayinka To ra'ayina gaskiya a halin da ake ciki a yanzu duk wanda ya yi magana akan cewa eh, eh, magana mutanen biyafaran da suka nan gaskiya tashin hankali suke nema a Najeriya su ga mutane hankali ne. Don haka nema ra'ayina tun da har suka nuna suna da tuta da ayyukan wannan to duk wanda yake jibanje jibanci eh, yake da hannu a cikin wannan abun gaba ya kama shi hukunta shi. to mun gode a ah, malam isa abdulhamid sai kuma a har yanzu dai muna jihar ta adamawa wake magana hello kefa Saitu ne daga adamawa to kefa Saitu menene ra'ayinka ra'ayina a kira su a zauna da su domin su ma mutane ne kamar mu mm-hmm. ya yi ko su a juyo to to eh. allah ya sa sun ji ka um, bauchi to waye daga bauchi Nasiru Baba da garin Azare. Nasiru Baba menene ra'ayinka? Yawwa, wato gaskiya dama wannan 'yan kungiyar IFOP su ne asalin kungiyar 'yan ta'adda ma. Mun yi mamaki can da da ba a bayyana sa matsayin 'yan ta'adda ba. Gaskiya gwamnatin tarayya ta taka rawar gani. Mun yi godiya a wannan matsayi da aka ba su. Da fatan Allah ya zaunar mana kasar mu lafiya a tashi lafiya daga Nasiru Makarahu ta a garin Azare jihar Bauchi. to madalla mun gode nasiru baba shehu za mu tsallaka kuma kaduna garin gwamna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Malam Hausawa ne maka barka da yamma barka da aiki. Barka da warhaka. suna na alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musan garo mai rediyo da rikoda menene ra'ayinka alhamdulillah ni abin da ya bani ma mamaki har nake jin wai kakakin majalisar dokokin najeriya sanar sanar president bukola karaki har yana ayyana wannan magana akan gwamnatin tarayya wai ba ta daidai ba to wai me yake so a yi yake goyon bayan waɗannan mutane kuma kaga malam nazir Allah ya tona waɗannan mutane asiri mun ji kasashen faransa da wata ƙasa da suke kallafa wannan kungiya don haka wannan kira da aka kira su da 'yan ta'adda kaɗa'an dama duk ɗan najeriya na gari ya kamata ya kira wannan kungiya ta 'yan ta'adda 'yan da ƙayar baya kuma ya kamata gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki akan duk mutumin da yake neman ya kawo rabuwar najeriya karshe ne maka fatan alkhairi Allah ka kiyama Allah zaunar da mu lafiya Allah ƙara wa har lafiya na gode Alhaji Musa Garo to bar mu to madalla bar mu tsallaka kuma jihar Nasarawa wake magana a jihar Nasarawa Zakariya haya daga garin Doma zakariya ya haya barka da warhaka menene ra'ayinka ra'ayina shine gaskiya muna farin ciki da ayyana wannan kungiya da kungiyan yatta bayan haka kuma ina kira ga gononinmu na jihar arewa hmm. su ba ainihin mutanen su muhimmanci domin kuwa su kabilan yibo suna kasashen arewa suna rayuwa suna da damar ibadan su da gine-gine da komai ba tare da tsangwama ba amma namu mutanen hatta wurin ibada ba a ba su dama su yi sannan ba a ba su dama su sayi fuloti su yi gini a inda suke so haka ya kamata gononinmu su sa ido a kan irin wannan wurin to waɗanda aka yi wannan kira domin su alasa sun ji a nan za mu dakata da amsa wayoyinku sai kuma goben allah ya kai mu da za mu ci gaba da buɗe wayoyin namu domin ku bayyana ra'ayinku. yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice. wasanni a takaice. hukumar ƙwallon ƙafar najeriya nff ta ce ta yi kusa da ta sami matashin ɗan wasa tammy abraham abraham ɗan shekaru 19 da ya haifaffen ƙasar ingila ne to amma iyayensa duk 'yan najeriya ne duk da yake ya buga wa ingila wasa a matakai na matasa na 'yan kasa da shekaru 18 da 21 har yanzu yana da damar sauya kasar buga wasa ya zuwa kasar iyayensa najeriya abraham yana taka leda ne a kungiyar swansea inda yake zaman aro daga chelsea to sai dai mai horar da 'yan wasan swansea din ya bayyana fatan abraham ya zaɓi kasar ingila a maimakon najeriya duk da yake ya ce ba zai yi masa katsalandan ko matsin lamba ba akan zaɓin kansa shugabar hukumar kwallon kafar kasar saliyo isha johansen ta musanta zarge-zargen aikata ayyukan cin hanci da rashawa da ake mata hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta kasar ce ta zarge johansen da laifin rashin bin ka'idar aiki da kuma almundahanar kuɗaɗe ana cajin johansen ne da laifuka shida tamkar yadda ake cajin babban sakataren hukumar kwallon ta saliyo chris kamara an tsare jami'an biyu a bara a daidai lokacin da hukumar yaƙi da rashawar take gudanar da bincike a kan lamarin to sai dai johansen ta musanta aikata laifukan waɗanda aka yi zarginta da su kwanaki biyu bayan da ta furta ƙudurinta na sake tsayawa takarar shugabancin hukumar kwallon a wa'adin mulki na biyu hukumar kwallon kafar duniya wato fifa tana nan tana bincike akan zargin da ake yi wa kungiyoyin chelsea da manchester city na ingila na sayan ƙananan 'yan wasa wannan ne karo na uku da hukumar ta fifa take hararan kungiyar ta chelsea wacce a shekara ta 2009 aka haramta mata sayan 'yan wasa har tsawon shekaru biyu ita ma manchester city hukumar gasar premier ta ce ta tarar fan 300 aka kuma haramta mata sayan 'yan wasa ƙanana na tsawon shekaru biyu a halin da ake ciki kuma kungiyar chelsea ta cimma daidaito da atletico madrid ta kasar spain domin komawar dan wasan gaba diego costa a tsohon club din nasa na atletico ana sa ran kammala yarjejeniyar a watan janairu mai zuwa to amma atletico ta ce har sai an yi gwajin lafiyar dan wasan mai shekaru 28 wanda ya bar ta zuwa chelsea a shekara ta 2014 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A yayin da suke aiki tare da ƙawayenta na taron dangi na ƙoƙarin murƙushe ƙungiyar ISIS, jami'an tsaron ƙasar Iraki ta samu ci gaba sosai a ƙoƙarin kubutar da ko kuma 'yantar da yankunan da suke hannun ƙungiyar ISIS. Da yake magana kwanan nan a Abiel ta ƙasar Iraki, wakilin shugaban ƙasa na musamman akan haɗin gwiwa ya bayyana wannan haɗin kan da ya shiga tarihi tsakanin jami'an tsaron ƙasar iraki da kurdish pamega da cewa yana da muhimmanci a nasarar da aka samu akan ƙungiyar isis wanda aka kuma sani da daesh Mr. Marcock ya yi la'akari da namijin ƙoƙarin da ƙawayen nasu suka yi na sadaukar da kai a wannan fada. Peshmerga ta sha wahala sosai inda ta rasa shahidai kusan dubu biyu a ɗaukacin yakin yayin da rundunar iraki ta rasa kila ninki biyar fiye da peshmerga a cewarsa wannan sadaukarwar da kurdish peshmerga ta yi wani abu ne da ƙasar amurka da ma duniya baki ɗaya suka girmama muna miƙa ta'aziyyar mu zuwa ga iyalan shahidan da ma duk wanda ya rasa ransa a ɓangaren rundunar tsaron iraki jakadan shugaban na musamman mr makar ya jaddada wannan yaƙi da ake yi da isis da bai ƙare ba inda yake nuni da wani faɗan da za a gwabza a garin Hawija da ke arewacin ƙasar, inda aka ƙiyasa ɗaruruwan mayakan ISIS suna riƙe da garin. Ya yi kiran ci gaba da haɗin kai tsakanin Peshmerga da rundunar tsaron Iraki don su samu galaba akan riƙon da ISIS suka yi ma Hawija cikin dabara. Mr. Makak ya lura saɓanin siyasar da ke tsakanin shugabannin Kurdawa da gwamnatin Iraq wanda ya hada da shawarar gudanar da zaben raba gardama akan 'yancin cin gashi kan kurdawan da aka gabatar da yi a cikin wannan watan. Ƙasar Amurka ba ta goyi bayan wannan zaben raba gardama ba. A wata sanarwa ga manema labarai, fadar gwamnatin Amurka ta ce yin zaben raba gardama a yankunan da ke rikicin a kansu na iya zama tsokana da jawo cikas ga harkoki. A saboda haka Amurka ke kira ga gwamnatin yankin Kurdawa ta janye wannan bukata maimakon haka ta shiga tattaunawa tsakaninta da Allah da ƙasar Iraq. wanda ƙasar amurka ta sha nanatawa cewa a shirye take ta shirya yin shawarwarin fadar gwamnatin amurka ta lura cewa batun gudanar da zaben raba gardama yana ɗauke hankali daga yunkurin murkushe isis da daidaita al'amura a yankunan ƙasar jakadan na musamman ya yi nuni da cewa rundunar tsaron ƙasar iraki da peshmerga sun yi kafada da kafada kamar 'yan uwa wajen ƙoƙarin murkushe daesh a saboda haka ya ce yana da muhimmanci a ci gaba da haɗa kai a mai da hankali akan yunkurin murkushe Da'ish da kuma tabbatar da an murkushe ta kacokan. Wannan yakin bai ƙare ba, wannan kuma saƙo ne mai mahimmanci ga dukkan ɓangarorin. Wannan shine sharhin Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma ga Ibrahim Jirmai da labarai amma a takaici. Tuma nazar Amurka ta ƙara yawan taimakon da take baiwa ƙasashen Yemen da Sudan ta kudu da Najeriya da kuma ƙasar Somalia domin agazawa miliyoyin mutanen da ke fama da rashin abinci da kuma rikici ya shafa. Za a ba da ƙarin taimakon kuɗin dala Amurka miliyan 575 ga ƙasashe guda hudu. Shugaban Amurka eh, shugaban hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka Mark Green shine ya bayyana haka a wajen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugabar ƙasar Liberia Ellen Johnson salif na da ƙwarin gwiwar cewa ta samar da hanyar da za a gudanar da zaben ƙasar cikin adalci a wata mai zuwa domin shugabannin ƙasar na gaba su ci gaba da tabbatar da zaman lafiya a ƙasar. A wata hira ta musamman da ta yi da abokin aikinmu na sashen, eh, Turanci Peter Cloti ya yi da ita. Mrs. Salif ta ce an ɗauki matakan da za su tabbatar da ɗorewar zaman lafiya a lokacin da kuma bayan wannan zaɓe. a yau alhamis prime ministan iraki haidar al-abadi ya bayyana cewa dakarunsa sun fara kokarin kwato birnin hawija ɗaya daga cikin gari na ƙarshe da ke hannun mayakan ƙungiyar isis mayakan ƙungiyar isis na riƙe da birnin hawija tun shekarar 2014 lokacin da ƙungiyar ta mamaye wurare da dama a arewaci da kuma kudancin ƙasar a yau alhamis ma'aikatan ceto a kasar mexico sun ci gaba da kokarin kaiwa ga waɗanda suka makale a cikin gine-gine da suka rushe a lokacin mummunar girgizar ƙasa da ta hallaka sama da mutane 230 To madalla Ibrahim Jirmai da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Ibrahim Jirmai da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Lizards Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu Malam Cedric. Ni nazar Ahmad Hausawa nake cewa mu kwana lafiya.